Irin hayaniyar da ta barke kenan tsakanin wakilan jam'iyyu masu mulki da na jam'iyyun kawancen adawa a yayin taron majalisar CNDP mai alhakin tantauna rigingimin siyasar kasar Nijar. A wannan haduwa ta yammacin talata batutuwa hudu ne ke kan teburin shawara sai dai maganar sake duba tsarin jadawalin zaɓe ita ta mamaye wannan tantaunawa inda aka shafe awoyi uku ana zazzafar muhawara tsakanin ɓangarorin siyasar biyu. su da 'yan adawa da ke bukatar a yi wa ajandar zaben gyaran huska suna zargin masu rinjaye da laifin kama karya a kan wannan batu kamar yadda sabo saidu na jam'iyyar mdc yarda ta bangaren adawa ke cewa waɗanda ke da iko sun taho bisa kan cewa ko da wace ta za su cilasta muna mu ɗoki nasu ajanda sannan ku a CNDP ba haka aka yi ba suna son su ɗoki wani iko wanda ba su da shi ban ga abin da ya saba ce zaben ƙananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zaɓe na ƙasa a ce o yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaben shugaban ƙasa da a nasu bangare jam'iyyun ƙawancen da ke mulki sun musanta wannan zargi domin a cewar yahaya abdu na jam'iyyar pna al'umma haddasa cijewar al'amuran shirye-shiryen zaɓe shine gurin 'yan adawa. Saura wata biyar duka-duka ma wannan mandakin na shugaban ƙasa ya ƙare. Kai kana ganin cikin wa'adin ganar ta biyar ana iya a yi zaɓen shugaban kasa ana iya a yi zaɓen yan eh, eh, eh, majalisa kuma a koma a yi zaɓen kankan hukumomi hmm. kuma sun san ba ta yiwa ba komai ba ce adawa ita ce abin ya cakulis. to sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata ta gungun jam'iyyun da ke mulkin nishiyar alhashi tahiru gimba na mai ganin idan kusu da sata to dodawa ma da wari. in ta kai wurin zaɓe miliki miliki ne ba mai tsaya tsaya a yi hisibillahi da kyan adawar da kyan majoritikin duk masu laifi ne ga muka kowa har gani laɓe-laɓen da yake yi ya sagar zai ya tsere wancan to shi kuma wannan ba shi bane ke gani jargaba in an ka tsaya hisibillahi abin bai da wuya minti biyu an shirya amma bai yiwa a ce Eh, ai ta kwale kwale wanga shi gabas wanga shi yamma wanga shi kudu wanga shi wane ne yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma wajen hukumar zaɓe ta ƙasa wacce dokokin zaben niger suka baiwa wuka da nama akan dukkan wasu batutuwan da suka jibanci shirya zaɓuɓɓuka a jamhuriyar niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger.